manyan jami'an tsaron farin kaya ne bisa binciken da ne suka kai samame ta kofar baya suka kwance marar jami'an da suke gadi a gidan samba da suki da akan ya kai ga kama tsohon mai bawa shugaban shawara kan harkokin tsaro makonni biyu jami'an suka wa gidan kofar rago bayan umarnin da shugaba buhari bayar na kama masu hannu kan kwangilolin sayo makamai fiye da naira biliyan ɗari shida da kuma fiye da dala biliyan biyu sauran waɗanda kamun ya shafa sun haɗa da wasu hafsoshin soja na da da na yanzu tsohon ministan tsaro bello halliru tsohon gwamna a tayiru bafarawa bashir yuguda har ma da shugaban gidan talabijin ait wato raymond Dokfesi. Bashir Baba mai sharhi ne kan lamurin yau da kullum. Dukiyar nan an wawure ta domin yawancin mutane abin da suke cewa to ga Buharin nan yau wata barkatai ba a ga wani canji ba. Su da dama ana ganin waɗanda ake kama wannan su ne manyan mutanen ƙasa. Kana ga gwamnati ma'ana za ta iya damƙe waɗannan mutanen ta iya hukunta su kuma sannan ta zauna lafiya. Babba a ƙasa har ya wuce gwamnati? Ai babu wani babba da ya fi ƙarfin gwamnati. Ai da ana gani akwai wasu mutane waɗanda kamar sun wuce doka a ƙasar nan eh to shi yasa ya zama wajibi gwamnati a waye gari a samu gwamnatin da za ta nuna wa mutane cewa abin nan da suke tsammani ba haka yake ba babu wani mutum wanda ya fi ƙarfin hukuma kowaye shi saboda haka dan kaji an kama bafarawa a bashir yuguda dan kaji an kama wane ne wane ne duk wannan ba wani abu ne duk babu mahalukin da ya fi ƙarfin gwamnati in har dai gwamnatin ta kai a kira ta gwamnati masana shari'a irin su barista modibo bakari na ganin ba wai kawai kamun ne zai gamsar ba ba tare da kafa kotuna na musamman na shari'un cin hanci da rashawa ba ran da ma za a zauna din ana da kes na muhimmancin da aka sashi kudade billions sai a zo a hada da waɗansu cases din a'a an kama wani da da tabar wuyu a kaza an kama wani da kwaya hukumar NDLEA wanda ma daga shan su har rayuwar su ta ƙare in an haɗa duk yan kwayar Najeriya gaba kida ba su kai abin da mutum ɗaya a zalumin gwamnati ɗaya zai sata a gwamnati a cikin lokacin tenuwansa na gwamnati ba shugaba Buhari dole ya ɗauki wannan matakai a cikin gaggawa in ba haka ba duk waɗanda ake kama suna an kawo su an rataya su suna dakon jira sai suna ta haɗa baki da waɗansu alƙalai ba duka alƙalai ba ne da waɗansu loyoyi kuma ba dukan loyoyi ba ne ƙarshenta har wa'adin buhari allah in ya kawo eh, ya ba mu rai da lafiya har wa'adinsa na farko ya kare in ma har allah ya bashi na biyu ma ba shekara takwas ba ne to muna da kesis da suka fi shekara takwas ba ma akwai kesis inda da tun ubasanjo yake mulki tun bai sauka ba mun san su an kawo su an rataya su a kotu ba a ji maganar su akwai kesis na transcorp akwai waɗansu kesis ma wanda ba ba na gwamnati ba ma amma dai ya shafi kuɗaɗen hukumomi jami'u daban-daban har ga sunan yanzu duka ga su ba za a iya komi ba in ba an gera ba yanzu dai nan Abuja duk inda ka ga mutum biyu maganar an kama wannan ko wancan suke yi da jiran gobe kuma wa zai faɗa hannu kan zargin cin hanci da rashawa ne Nasiru Adamu Ali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya